من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستنصت بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم ga watan shidda watan jima da sani hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi a dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai allah tabaraka wata ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarikin sunayensa littafi dai muna shafi ɗari biyar da hamsin da tara amma ban yadda da rinkin nan ba kan nan ba duk ku tashi ku koma kasa arewa ku yi ƙaura an kowa haka ba tura muku yanki shi a kai kai zama kai kai baka da matsala ai yara ne muke magana kai kana bacci ne wannan kai da aka ɗafo ka ƙwayar idan haka tun da can bayan fila ya tafi ita tafi a ah, kun yawa a wurin ƙara gaba wuce kawai ake ce hurce kai ma hurce ba nan ba bacci za ka yi ku yi arewa yawa a nan wurin gaji daman ya yi gujjan haka sun fi ƙarfi abbasu ba fita tun daga ana ka tara a wani ya ji? ko kai banda bacci in suka yi bacci kai kai kawo ne su ko ka gargade su kai na littafin ka kai agwai kai na mutane ne na mutane ne da ga ke asosu ga da ke asosu ka wa san bara ka ne ba to shi kenan amana kakka bar mai bacci a area in kuna sarki mai bacci a area zan tashi ga kacaukar tun sa a yi maka rijista a arewa tun da wanda zo ne wanda za a kawo har yanzu kudun ta kushe ta yaya kudun sauran da suka rike suna na laye-laye ta ba damuwa ha? a a ni aure na ba ni auri na ba arewa wuri na ba wuri kewa in na juya ne in na juya ne eh? idan na juya in na juya ne arewa hagu kenan shimal na dubi gaba to shi kenan nan da arewa a wani kaliyan ba nan ne arewa na saboda ka nan mai abin nan da tun da ba mafin gaske ba ne ba ba na gaske ba ne ba ya zo a ce yaron nan an kuma to da arewa da kudu suna ina ne suka fi yawa masu yawan yaya da yawan jama'a ku ne nan ba ku da ƙasa sahara domin kan daga bayan alaƙi har zuwa bakin boda ba gida ko amma yan arewa yan wannan ku sun yi da yawa da yan gudu ne daga sun sai ruwa ha akwai wani a bango sun zai bai dace da bangon ta zo wancan na bango bai dace da shi ba bangon akwai wanda an ka ganshi a bango ba ruwan ka da shi sai dai ina ku gani sosai tunda akwai littafi ba tare da jigo a shi ba littafi o baka dace da bango ba kwana-kwana dai ba littafi bacci ka zo yi kenan in fara karatu da wanda to shi kenan yanzu sai a duba ina ne masu bacci a suke babu a yanzu dai amma za a kama shafi ɗari biyar da hamsin da tara matashiyar sabarun azizun haƙuri mai wuya sabarun azizun amma na ba haka ne ba sabarun ne naku gaurin ba kai ba a ma kai a'a akwai babi akwai babi sai dai daban-daban ne na kai kuma ba shi ne ai ba shi ne babin ba ba sa gani ga ido kwaye eh? a kwakwashe hmm? na gani na gana wani gaya ya tsula tsula na jefar da shi yau shi ba zan yi da shi ba zai ta abin da na ga na soke nan na yi masa alama na soke can na yi arce yi ba zan bata littafi da babarin ajiye kayan su shi ke nan mu tafi ita asabaru an ma'asin lisani wal farji min as'abi anwa isabari li shiddati da'i إليها إليهما وسهولتهما فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالنميمة, كالنميمة والجيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومده من يحبه ونحو ذلك to sai a tsaya nan dai ba a na wancan ya fi ɗan samun koma sakin layi waye ne shi nan ya tashi sai izubo shi kamar rubutun sha ni da littafin na ɓata littafi na hanallahi ƙaramin aiki na asabar haƙuri daga saɓon harshe mutum ya daina yi haƙuri daga saɓon farji saboda kanan yi sa garin garin su idris ce to ko ba haka to kaji gaskiya yanzu ne ake faɗin gaskiya daga irin aka ce maka ka ɗauka daga naija ka shiga da sarawa ka kwasa kai can ka kwarara kai kwarara to daga cikin duk da yanzu sun harbe mu duk mun zama ɗaya amma dai da inda za ka gada sauƙi-sauƙi ba irin wajen mutum hatta idan an ga mutum yana tsaye da yarinya to an dinga tuhunta sa ke ce ga tsohon banza don Allah ko ya face ya yi ta kokari ce ta koyin ya face shi zai nuna mana yana da ya fanta sarkin ya ka da balagaggiyar kuna tsaye su ka wurin idrisu idris zai dawo zai dawo makaranta zai gani da kanne da ƴaƴan gugu da wata da gudu ta rugu da gudu ya ya ya ya ya ya mu dauki hoto ko a kai ne ka da amma a dangi ko su da yi ka cire kanka a yanzu za ka jefa kanka ne cikin ko in ka jefa su cikin ko sai ka fi gane karatun yin haƙuri wato daga saɓon harshe malam da saɓon farji na daga cikin as'abi anwa isabari ko don ne bishiddati da'i ma saboda tsananin bukatuwa zuwa gare su dan adam da mace dan adam da surutu wannan abu suna da daɗi hatta wani yana ganin shi kadai ke jin daɗin kamar mutane ba su san da daɗi ba waye bai sani ba kowa ya san surutu na da daɗi haƙuri ake daga gare shi amma don daɗi yana da daɗi ah, wasu hulatihima ga sauƙin sabuwa zina na da sauƙi haka surutu na da sauƙi sun da menene mutum ne da mutum suka riga suka itifage aikata ta shi fi komai sauƙi fa'in na fi da ai ɓoyewa ai ɓoyewa ai ɓoyewa amma kuma abin a fili ma yake iyakace dai an yi hanyoyin rufe bakin mutane daga zinan an yi hanyoyi to amma misalin to da ka san wannan mutum ga abin da yake wannan yarinya ga abin da take a kaga ba wanda ya haɗa da shi ba wanda ya haɗa da ita ita ta fara alinka wai menene wata magana ta yau ta take saboda dalili mutane kusa ne ana hane da ku irin wani mummunan sanin ce doron da wane ya kira kikin shiga uku doron da bala'in ya hau kanki ina wance ina wance ku zo kai aiki aiki ce ka shiga uku da nan ba ce an yi tuna ba amma kuma dai ai sai dai allai ya sauƙaƙe ku ɗan bane kuma bacci za ka min yau za ka dawo wurin tsakiyar yara yaran nan ga ka dogo iya ku an yi maganan dogari haddani a tsara sana ka ce sana kai ka ce ka ji kokarin gunguro da ni jiki dama na ciki wasu hula ma haka ko ko hausawa sun raina sun dogo sai suke cewa dogo zauren yunwa <laughs> zauren yunwa wai majin wasi ne kai ta jin haushi kai ta jin haushi ce to waje wallahi a tafi daji a gawa zai fara kukan da aje to ai mu da mi za a kalla ko na taruwa to wani ku dogon sai ya ba ku kunya je kai wa kanka tare ne kai wa kanka tare ne kai wa kanka tare ne to ana hada ku dogaye dogaye Allah sai so to na ku sai ka ganke zarau zara zara bai da amfani to asabaru na afwan آه، لشدة الداء سبب أنا بكاتوا إليهما سنة مصيبة أكم مصيبة وسهولة فيهما فإن معاصي اللسان ساقون هرشي فاكهة اللسان kayan مرمري kenan sunan wata jam'iyya ko kayan kowanne harshe na son a ce zai ba da labarin da ba wanda ya taba ba da shi sai shi iga kike ya dinga yanko shi ya dinga gutsuro shi sala sala hmm. sai shi eh, kai kana son kai magana Ula mm-hmm. oh, kai ina ina namuna da alaka da wasa tsakanin ku da kaji ban wani lokaci. sai ga abu a sarari kai ka kasa ganewa ba ka zama inda zan dinga ganin ka sosai in ban da ba don kada ɗan kano imin bacci ba da sai ɗakko kan dawo da kai wurin shi mai da shi can shi kuma ƙarshen ta na kashe lungun da zai bacci da ma wurin ya ishe shi to don san mai zan ce maka ba yanzu a shaida zan baka ga dubu ɗaya sayo nan ka ya bar mari ba za ka ya sayo nan ba ko ɗari uku hmm? ban ji ba hmm. abdulsalam ya tashi daga bacci to shi da aka ce ma abun marmari rai abin ka cewa in tabbata meye abun marmarin rai eh, harshe mai mai ga wannan kai don da sauransu me abu marmarin harshe menene harshe ke sha'awa su kai dololo da kai <laughs> to yaushe za ka yi baki an kawo kanan da don ka yi baki ka yi magana ka iya in an zage ka karama in an zage mu karama yanzu za ka za ka yi dololo ai a ce wannan mutum ke magana da wurin tsini baka iya komai ba hmm? to me ce marketed insan to ya za kai ba za ka yi magana ba ba ba ne ya biya shi hmm? hmm? to ba yin tsali wane ne naku na ce wane iri ne naku eh wani ma shi ne haruna ba faketul insani ne faketul insani ne ni ma na wa faketul insani ne amma da lukulubi yana da ku to badalan ka fitar da kalman waje kaga har na maka irin wani maki ne mai tauri faketul insani aka ce kaya eh, marmarin harshe marmarin dan adam dan adam me dan adam yake marmari jor hmm? ne za a yau wanda Allah ya kawo maka joro ne ɗan adam ke marmari ka joro ya kaje kaje ka bata kuma abun ana san banka da ka kana zo kana ga mana larabci tun to ɗan eh, ba burgewa ne ba tambaye ka da hausa ka ba da rabasa da larabci fakiyatul insan don mutum ne kake marmari yanzu in ba ku labari ko kuma kai kana da wani labarin ka ba mu labari wai muni wani dan ajin bodi ta kadari in yi shigo ce salamu alaikum ya jama'a talo an aka ce ba malami salamu alaikum ya jama'a talo don allah ba wanda ke da labari ko da yar karya karya haka ka ta ko ka kawo <laughs> wallahi Allah zai iya kuma jama'a iri-iri ta kadari daidai shi dai a kullum ana ce ai an yi kaza an yi kaza an ce yoo zai yi tafi tafi ya ji daɗi mun ji daɗi mun ji daɗi mun ji daɗi labari kan namima ta irin an namimanci me an namimanci da hausa oh, wani ma ne faɗi tuka dai jami'u. kogi eh? Ko <laughs> je? na annami mace ba jin nama mutane ba ne ya da faɗa ai ma shi ma ba fasara ne eh, ba siffan aikin ne ka kawo hmm? ya shi ma wannan duk neman ka burge ne kuma ba burge ne ba tun da ba samu abu ai ba burgewa in ana neman abu a farko mataran abun ake nema to daga nan a dinga kawo sai eh, eh, gulma hausa ne gulma gulma mata kudan wayo eh. ma gane wa bari ma yin rabu da ku kawai sun da ba gane abin da ake faɗi ba sai kuke hmm? abin da ke ta gulma in hausa ne kaga ana sarrafa ta a wurare ana magana da ita in ka cire gulma daga gulman ba ta yi aiki a wani wuri a bar magana ya a magana nan ma ka ɗauki kalma kan nan ma ya ta ban da kai ya ɗauki magana ya kaita ya ɗauki maganan da ake a masallaci na ya kaita can ko ya ɗauko yanzu maganan da ake a wani masallaci ka a wata nan eh, eh galiba ne ya fi eh, da niyan batanci galiba ne tunda ai kaga ko da misali aka ce nan wurin ba haka malam wani ya fassara ba me wannan annabi manci ne kawai domin yana son mu shi shi ga abin da ya kaga wannan dole nan ma dole in ji ji labari ba da ji daɗi ba ko akwai ɗalibin shi a nan in aka faɗi aka ba da ji daɗi ba basalan in yanzu ka ji fassara ka ce ah to da ni na ɗauka kaza shi ne kaza a ce maka a'a asalin maganan kaza asalin maganan kaza shi ke na aika ganan babu annabi babu ɓatanci sau da kana haka alƙannami mafi ya kace mana kauce to mai sa mai yanki shi ne annabi manshi tunda duk inda yi sa aka ce annabi ya gafa ya kwaci motar saboda haɗa faɗa da suka yi takannan ma to ɗauko labarin wani ka kawo walgiba sai ga giban nan wannan kowa ya san shi abin nan hamzu kenan cin naman mutane in ka ce ba su haka a giba ɓata mutum zikiru ka aka ka bi ma ya karahu a ga wannan akwai batanci wal eh eh na suna da sallah kai kaje ka debo da yawa suna sabo kaba'ira ne suna da sallah kuma kila za su shiga aljanna amma sai dai an fi sa su da wuya su shiga aljanna da wuya tunda ba a ce musu kafirai sai dai nau'in yin ne irin giban nau'in irin giban ne to an zo wajen nau'in to shi ne za a iya abin da yasa tun da kaga akwai namimanci na munafukai shi abin da yake so kai magana a rufa wani abu to ai kaga nan za a iya ganowa akwai yin da nufa amma haka ka aje kalmar laifin an eh, namimanci ba za ka kai shi ga kafirci ba kai tsaye sai giba ka ambato magana mutum da abin da ya so a faɗi masa daga nan sai alkazin yanka ƙarya to ita ma a yi kala-kala ce ƙarya zan zuroto haka don tsoron ƙariya ka ce ƙariya mutum ba zai yi abin nan ba za a ce masa kafiri ba to amma akwai wanda zai yi a ce shi annabi ne aikaka ƙariya yi ko kuma yanka ƙariya zai yi ce ah, kai na shirya wani kafin ce annabin ya yi ƙarya a kan annabi ko yi wa Allah ƙarya ko yi ƙarya kan addini kaga ya tafi wani wuri akwai bambanci wanda yi wa wani ƙarya kamar misali aka ce masa eh, ana karatu ce ba a yi ya gudu gidawan shi kaga wannan ba ka ce masa kafi wal mira'i haka gaddama Ah, da ra'ayi ko da gaddama za su ɗauki wani wani siffan ce ku ce ce kuma ku ce ku ce niya kai yawon ta yi ce ku ce raba na ba su suna ta ce ku ce sai da allah ka rabu da karatun wani ya aitaka ce niya ni ba zan maje ba ka cece ni yaki wasana'i ala nafsi baharun kenan yabon kai in ma duka wannan laifukan ko shi ne wannan kodi shi fi damuna na fi malan yabon kai ka tafi ka tafi tsotar rana wata rana sai ka ji ka ban kaɗo kawai kana ta shiga cikin ƙarƙashin ƙasa kana wasa kanka ta kai jiskila nan ba je haka yabon kai yabon kai jahilci amma dai eh haka yau da zai tsaya jahilci ma aida da dama dama duk da dai duk mai yabon kansa an ka bibiya abunsa ba aka ki ba ta'aridan kaga shi ma ya ba shi faɗi girwaye da kaman wanka arabu ya gitto shi haka ta inda kada yi kanfa wata fariha ko ya fito fili ishe ainihi. wahi ta kalamin nafi eh. ina tsallake to yanzu aka nira yi wasira ka taɓa kiti ma fasaran ba tun da ka yi wacce kai mana zani eh, ko ta tafiya ta kusa ne <laughs> tafiya ta ba yi ko ba ya san tafiya ba da za a yi tafiya za ka yi in kwanda ma ka rike abin da za ka rike kafin tafiyan ta hau hikayatu kalamin nasi ko ko kawo maganan mutane zai shigo irin maganan nan eh, wanda lokaci na kawo ta muka fa doka a nan makarantar ba a cewa idan ka ɗauko ka ce aikowa wani kaza kaza kaza muke mutu ba mu ruwanmu maganan ta zai a nan fikayeto kalamin nafi ko da abun arziki zai ce ko da ba abun arziki ka hikaya to kalamihi zai ja muna saba masa kaga mu ba mu abun na ba to yau da kana har muskila kake da ita tambaya kake da ita ka yi tambayan ka gaban ka gadi a baka amsa abin da aka sani gaba gadi amma ka ce ai malam wani kaza kaza kaza sai mu ce asha asha ka kashe lafisin tambayan ka hmm. togiya kamar yana a ni zan iya kawo ai kaga ni zan iya ka an yi ne mai karatu amma wani ya kawo ta gane ko in ma misalin faɗa muke da malami ni zan iya faɗa da shi ni ne muke faɗa tare da shi amma ba ku kuka faɗa da shi ba shi zai maka ni zan iya yi amma misalin kai da kake sauraro na yanzu ka ga ka kawai maganan kila maganan da za ka faɗi in kare ba shi ka ga ya rikici yanzu ko kwanda mu yi da kai in ka zo kana son ka faɗi magana ci albasan taunar albasan a baka ce kai kaza kaza kaga ga sai in gaya ma abu da nake son dama amma ka ga yanzu in ka ce wani ya ce kaza kaza in na ce ba haka ba ne ba ka ga da ni da wani ka zo ka haɗa mu sau da kanan muna cikin magana ba za ka mun maganan wani ba ya ce kaza ko yanzu misalin ga gaddarawa ana ina tsakiyar magana ka ce min mala bakar gumi ya ce wannan magana da suke ba haka ne ba me kake so in ce masa mai da masa da martani ai yi girma ne wanda na kwaso shi ne nake taimako ni in a ka'ida na ina karatu ba na son ka yanko min maganan wani ina fata kun fahimce ni mm. ai kai ma ka sha kawan ke maka ka bata magana tun daga kawa ne ba da man saba maka Yawa, to ga wannan hikayen wannan magana za ta janye wasu abu amma ni da kaina na je na dako na ce dan huntuwa kaza kaza kaza haka da sauran su ce ka saba magana ce ban saba ba da ni da shi ne muke rikicin mu yake tare na san zan iya dauka illa iya kashi wata ran yayi muni wata ran yayi kyau amma ni na san irin yadda zan tsakko in maganin shi a karatun buga misali da shi hmm. eh, to ai dama ai dama wajen kusan fassara ne dan uwa ai dan namimanci mutum zai je ba tambaye shi ba kuma kila ma yazo da magana ba wani dalili aikinsa ke nan ki zo kinkino iji karatun an jima bubbuga mutane ji an ce kaza ji an ce kaza kuma galibi ne abin da ya tsora babin asigi ba za a yi fada a masallaci sai dai ka je gida ka ji labari an ce yau ko an yi fada a masallaci ko wani bugo maka yana ta ne ya faru aka yi fada kaga wani ya buga masa ce to ni da na masallacin ba san an yi wani fada ba ta ga annabi mai suka buga masa to haka Hmm. Iya ya na gama ya danganta hikayan ko mai kyau kila kai ka kamin hikayan wanda ya abu mai kyau to in aure na fani bai min kyau a wurin ka yi kyau ni aure na bai min kyau to da kanan da ka batta in ana karatu kawai ka batta in ma kace misalin zai zama karshen ta mu je mu yi shi mu mu kasara amma kai ka kace karatu kai kasan za ka iya kawo hikayen da za ta bada amfani a bincikenka kai za ka yi kaza amma wani ba zai iya gito da wani magana wani ba kana karatu hmm? to ai da ya littafin da yake magana a kaga ba mutane da suke magana ba gobe gane ba littafi ne ke da labarin hikaya na ce ba ma littafin ba mai karatun ma zai iya kawo hikaya to amma ana cikin zane ana magana kai ka hakaito wani to menene hikayen da za ka hakaito min ka an misali yanzu muna zane sai ka kawo na hikayen awal kila ka kawo mai kyau kila kawo ba da kyau ba kila ka kawo hikaya kana a ajiyar sirɗinsa to kila ka kawo kaza sai na ce ba na so gaba ɗaya ko mai kyau ko mara kyau ka kawo labarin sa. yanzu ji abin da nake faɗa maka kawai kuma ka nemi sanin abin da na sa a gaba nake so nuna maka shi ne za ka tsaye ka iya shi haka to sannan kuma ma wannan hikaya an kullum a wurin hira ne ba ba babin karatu ne ba tun da kamar yanzu an can sun hira a suwa ne na aka gani da gibu ai wannan a wurin hira ne da aka kaga ba a cakuɗa kaza da kaza mawdu'i kaza da mawdu'i kaza sai kaza yana nema ya gardama dama. Hmm. Eh? Eh. haka eh. yanzu ka yi hikayar ɗansu ya ba dogon gaggada ko magana ɗansu ya zaga wannan laifi ne a to ai don na so shi eh shi ne wannan wannan ayyukan da ba ta ya eh, ka hakaito misali muna zane ka hakaito labarin ɗan siyasa an gama wannan wannan ina daga cikin abin da mutane ke sako ai shugaban ƙasa yanzu yana nan ya ɓulla ya tafi amerika ina ta ne yana ka eh ko a magana rushe adini a majalisar hira a to nan ba nan majalisi ne ba ko da nan majalisi ne in ka kawo hikayar ai ka ga kila ni a wurina bai kamata a kawata ba hanyar da zan bi in maganin sa ba ta hanya ka ne ba ni na zan yadda zan yi amma ba za ka kawo mana labarin wani ba yanzu kawo muna zaune muna kato sai ka yi hikayen ita ka yanzu Allah ji kai ko ka ɗauko min hikayen wani misalin ka ɗauko min hikayen fantani ko jahili ko siyasa eh ba da maka kawo hikaya so da kanani ne kaɗai zan iya kawowa in na ga zan masa nasiha in na ga wani nasiha ne amma wani a cikin ku yanzu ba zai kawo min hikaya ba to wanda ina zai cutar da mu shi yanzu ba inda za a cutar da mu za a zo masallaci kaga kai ka so ka tara jama'an mana ka kawai kayan shi shi ke nan ai ba za ka kawo shi ba dole ko da kulli makalin makalu ko da magana ta inda za a yi ta kaga ni yanzu misali idan zai cutar me zai sa ka zo ka zauna da ni mana wani akwai kaza wani akwai matsala kaza in daga ya dace in kawo in daga bai dace ba in ce mu hmm? ai wannan ba na son ne mu fada da ta da yawa saboda da ku ne muke magana amma ban da ba haka ba a yanzu ana iya zuwa a kawo maka hikayen yadda za ka fada ka halaka in a irin nan karatu ne eh wannan duk rabu da bambanci gane dai hikaya da ayyuka take An na mimanci yanzu misalin a ce maka kafin abu ne mai wahala kalma kaza a iyakantar da ita da ma'ana kaza kalma kaza a iyakantar da ita da magana kaza za ga kalma kaza maganganun sa za shiga tsakanin wani ma bai iya bambance kalman kaza da kalman kaza kaza sai dauka ya maka kuma ya yi magana amma tantance kalma sai ma'ananta kaza yana da ko shi aiki kayatun nasa ya kaga magana ce mai faɗi yanzu misalin da dama mai jefa mutane cikin irin irin wannan masifan a irin wannan ne hikayan ka bari wani ya hakaito ka soke ya zama rikici ko da zai cutar da mutane shi wanda zai kawo magana to an ka bashi ya kawo magana zai cutar in kuma kai kace tufa shi zai cutar da mutane amma kuma yi wanda ya zo da hikayan zai cutar da kai yanzu malamai nawa yanzu a irin wannan hikayen da irin wa'annan maganganu suka yi magana suka dawo suna zuwa gidan rediyo ke a ku yi haƙuri kana kawo hikaya ina matsala ka da ka in an tashi ne ma ne ka ne ku sai na ga hikayar da ta dace da ni na shirya na yi ɗamara duk abin da zai akwai akwai na riga na shirya mata amma ka ɗakko min aya ka kace ce ba ta zauna da ni a nan ba to tana in wurin hira ne dama kabar inda kaya take in an dakata wannan karatu aka biyo shi ana neman abin nan hatta majalisun hiran ku sai kun zai zama wurin dole ne ku zai zama wurin ku ne majalisa ku kafa majalisa ku ta koma cikin iyalanku cikin 'ya'yayenku daga nan sai tsakaninku da Allah sai tsakaninku da addininku dole ku koma Allah amma ka zo ka zauna ka ba da labarin to yanzu siyafan nan bana ga abin da aka dauka ga yanzu bana wani kaza an naɗa wani kaza ga abin da ke wani shi ne kayata to wannan yana daga cikin sharri hmm. Eh. Eh, a wata za ka kawo abin da zan ko kuma ina ji ina kallo ka kawo magana da ba zan iya turai ta ba saboda kai to ai wannan wurin ka sarki ne kai amma wa kake to an wa kake ai daban amma wannan ai labari ne dukkan mu nan hausa mun san majalisu abin da ake majalisa ko ka in kira majalisa ko to shi ake magana in ko ba haka ba kamar misali wannan kusan kana kana irin wa'annan majalisun ne za su ci gaba da zama bosu za su ci gaba da shirholiyar su ai daidai ne ba daidai ba ne ba ya ta kotu da ban ai a shaida aka neme shi ko a mai shi mai shari'ar ne ko ko wanda ya kawo ƙara wanda ya kawo ƙara to ai kaga aiki ke ai kaga wannan nemo shi aka zai zai buga ai kaga ba daidai yake da na banza irin wannan ba a to gaciya wannan inda wannan na al'ada mu na mutulaki ne dole mu tarkata mu watsar da shi gaba da, wancan gaba ɗaya ma ba shi gonan ba wancan kawai ko san ai ka kare kanka ko ka zo menene neman ka ce wane a shekara kaza yayi kaza ai wane ma a kaza a kaza misali ka kawo to ka san ka san abin da ka taka kai mai ilimi za zaka in ka wa mutane suka ci gaba da wannan wata sai mutum ya shi yadda bari ka ba ko a karatu dole kai hattara da misalai kuma kai hattara da misalan da mutane za su kawo maka in ku ba haka ba za su kawo maka misalin da zai zama ajalinka yanzu ba shi kaya ba wata rana na zaune na yi wanka zan shiga masallaci kwanan sai wani tare yi ya taba neman gwamna wannan jihar ma Allah ya gafarta malam a yanzu kai ka rage kai ne kaɗai mutumin kirki kai ne baka da tsoro kai ne magajin malam kai ne menene menene ce duk wannan kyale ne ya waru to ga wasu mutane tun yayin da aka yi faɗan shari'a wato ba a yanke musu shari'a ba yanzu an yanke musu shari'a za a kashe su duka tun haka ka yi magana kai na ce masa tsoho ya gama na ce masa tsoho yanzu abin da ake nema a wannan kotun aka yanke shari'a ma ne Allah ya min na fitar a wannan kotun aka yanke ita a kotun abuja sai a kotun abuja an aiko sunan kotun a wanda kotun ce mu ma muna da masu bi sai ce to amma to bari in tambayo kaga sharri bai haɗu ba ai mugunta ya kawo mun kayan saboda domin yaran da muke tare da su dole mu nuna musu mafita tunda za su daga za su yi addini ake makiya addini na kusa da su dole mu ba su makamai kakka yadda daure kama yi kayan wani ya tafi malam ban sake gadinsa ba sai bayan fatin biyu ko kuma ya ce ai malam aikin da ka bani nan wallahi da san ina shirin fa a je ga abun gashi nan labai labai in ba a kafa ke in aka kai awa kaza za a zartar da kisan su sun rubuto takarda sun yi kaza sun yi kaza zuwa garewa an ga a garin nan ba wanda zai magana sai kai na je to ba komai amma ai ban san rikicin da aka ba ai ni ma hmm, ni ma mai ka dauke kenan bayan na idawo da nan hannu da ke sai kama ta yamma a hannun wallahi tun lokacin da ka bani wannan aiki na je abuja ban gata zama ba na je lagos wajen shari'a na je na gangara na je wuri kaza na yi kaza na yi kaza amma da na je na gangaro can ma karshe sai na gano a sai barayi ne yan fashi ne a lagos da aka yanke musu hukunci ɗaya da kano ɗaya ɗan zamfara aka yanke hukunci gare su wannan barayi shine suka rubuto takarda na ke to na ce ne yan kaduna ne ina zaune a karatu wani mugudu rukudu har sai da durkusa a ƙasa nan wallahi malam ka yi haƙuri na san ɗabi'anka na san halayenka idan kana karatu ba a shiga tsakanin karatunka da mutane to abinci ya zama dole shekwa ne da shekwa ne suka aiko ni da shekwa ne in ga ɗau mutum wajen hudu manya-manya <laughs> wanda kuwa ɗaya ba zan ga muku ba shi ma ban ga muku shi ba shi ne suka ce ga wasu mutane eh, a gari kaza an an kama su sarkin garin ya kama su aka sa su suka sha giya aka ba su naman alade aka ba su kaza aka yayyanka su aka zuba su a rijiyar ga takarda a rubuce wani sunan malamin mun sanarwa da jama'a na ɗauke da harkar ta aljihu ku yara ku ya tara da irin waɗannan masu kawo muku abubuwa yanzu ɗauke takarda sai da aji garin da ya faɗi na san garin sai na ce na ɗauke takarda ce to ba komai tukuna kafin in tuntuɓi wa'ancan malamai inda suka samu labar tuna iya hawa bogi sai na ce wane ita ya zo ka je gari ka ba ka je ka nomo an yi faɗa a garin an yi wane ne a gari wane nan ya zai dauke shi ma da ke iri na ne a wancan lokacin yanzu na daina wani shi tan korar ka zan yi da maganar ka kawai ya tafi garin ya kwana a garin ya bibi kabilu ya dubi sarautar ya dubi wane ne ya kama bincikawa ya dawo sai ce malam ba a ma yi faɗa ba sannan kabila kaza ce da kabila kaza suke fada to fadansu kuma ma na kabilanci ne ba na addini ne ba idan kabila kaza ta taso tana haɗa coci da masallaci su rufa su ma wa'annan suka tashi mai da martani za su taru da cocinsu da masallacinsu su haɗa su rufa amma a an kama wasu mutane an yi kaza an yi kaza duka babu sai sai na tausaya masa na kyale magana in banda ba don haka wadda sai na haɗa shi bayan can malaman to amma kaga tun da shi ya shirya mai mugunta to ni barin kyale shi tun da Allah ya tsallakar da ni Allah ya bani ilhama in yi haka Allah ya bani mutanen da za su yi min haka tun kaga sai na bace da Allah to shi kaji an ce masa kakka yadda aka ma hikaya ba kai ka kawo ba mu jalfarka wani ita zai maka ta'aliƙin kaza kaza ga ce ka da ko da da cutar to da ka cutu da i cutuwa da wannan magana da na sanar da ita a nan za a fara kuka yanzu mutane a tsato a ƙashe kusan nan kuma a tsato su ci alade tukuna su ci menene mai amfanin rayuwarmu a nan muna da matasa a can muna da matasa a yi kukan kura mu je mu samu sarkin da ya wuce rayu to sai aka je aka yi ko aka yi kisa ko aka yi bene ne ba ɗaya da ciki da yaku wa yake su alaisa ana yanzu rike labarin ka idan ana cikin abu ne ana cikin magana kai za ka ce wane mun san ka ɓangaren tattalin arziki ƙara mana bayani a wane mun san ka a gazul fikiri wadda wannan magana ta taso ainihin eh, idan ba za ka goyi bayan abin da na faɗi ba daga nan za ka wace a'a ai magana yadda ka faɗi ba ba haka take ba to ba sai mu gama gwagwa gwagwa mu a yi nan ba ban sake ta ta cutar da ni ba ai dole in kana karatu irin wannan ba ka bari wani maka magana in kuma haka ba a zamanin nan za a goga maka magogo mato biyu bisa uku da suka zo sauraron karatun ka ba su zo ne don su karatun ba su zo ne don su jefa ka a mahalaka to haka sau da kanna amma kan abinda na faɗi a ita wawara can kuwa wajen hira hira wancan hima hikayoyin da duka cin dama mutane su ne zai shiga cikin giba ma tun da zikiru ka aka kabi ma ya karahu تذكر فإن معاصي اللسان فاكهة آه معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالنميمة والجيبة والكذب والمراء والثناء على الناس تعريض آه، آه، والثناء على الناس على نفسي أو هذا والثناء على النفس ta'ariban yabon mutum ya nuna maka shi ba a taba famun aka za a gare shi ba shi gwani ne na gwanayi hmm, yaushe da shekaran jiya wani wani da tuji ya zo da kawai yana nuna min ɗansa gwani da shi ni ba san ɗanka gwani ne ba sai na zo na jarraba shi tukuna na gani ai yaran mala ina da kokari ce ya aka yi da sanin ina da kokari ya aka yi kasar ina da kokari ga shi kana neman masa karatu a wuri nan yomin da zai in gani tukuna in yana da kokari ko bai da kokari kai ne auren kai ke da kokari amma ni aure na ban sani ko takarda aka ya cika ba ya cika ba ka sai sai da takarda ba ta yi ba ina ike tukuna almasjid wasi'un me kenan sai min da lera wurin tunda ɗan ibtida'i ne don ba zan ce maka albusanu jamilun ba wannan an gaya maka ka haddace baka gane ba amma ku almasjidu wasi'un masallacin nan faffaɗa ne to menene ke da almasjidu wasi'un yi min liramin wurin <laughs> wafin sai gani shekara ka nawa bana za ka fita daga buliyar bari in baka nasu in baka wannan na fura yawon ne wannan ne zai iya faɗin wannan wannan ya kamata ya faɗi wannan to haka da kan buga mutum da aka san shi eh, lalle wannan gaskiya ne wa sanawa lan nasi ta'aridan wata tasrihan ma kuma ya bi kansa da kansa yayi tarbiyya ce kai kace yi tarbiyya wa hikayatu kalamin nasi da ɗauko maganganun mutane hikayansu wa ta'anu alaman yubghiduhu rana duk a ɗabi'a wurin hira ne duk wata majalisa ta hira sai ka samu ana wannan alaman ya bugi duhu haka a bata wanda yake kyansa ya soke wanda yake kyansa wanda ya sa akwai sa'an sa ko suna rikici a kan makaranta ko suna rikici eh, makaranta su yayi makaranta a kusa abin wanda yake makwacin makarantar kakila eh, eh, an ɗaiɗi ɗalibai daga nan an kai nan a a ɓata shi ai dama shi kaza ne ta mutane na san irin wannan to nan ne majalisa za ta yi armashi ta anu ala man yi bugi da wa madahi man ya da yaban wanda yake so tashi ba mu arziki ba ne ba tun da inda aka yi bi wanda ke so ya ji daɗi kana bata wanda yake gito za ka waya rikici a alin nafsi taridan kuma wannan irin wannan abun kamar yadda za ku ga karatun alaramma na zama i wannan karatun malamin addini na zama i irin wa'annan duk majalisun ɗaliban ilimin da in dai za a zana a hira sai an yi wannan yana da sauƙin yi za ka yi hadda alkur'ani eh, ba ka tuba daga wannan ba za ka ce hito sai hai ba ka tuba daga wannan ba za ka kai martaba ka rana ibada amma ka kasa tuba daga wannan hmm? ba ya yi ka ne ina son da ji magana inda da kulo hmm? to ba ka bari a fita a sarsu tukunan ko ba gama karatun ba ce garaje ga dami hmm? sai ya zo miya shi mutumin sunan shi garaje ba fa guraje ba <laughs> koi mutumin na guraje ba garaje za ka ce ga an kawo makaji a faɗa gida ruwan miya ceto to bari a je mana kafar kila ba za kai nika an kai inji an nika da jin dami to kaga dawa ce ko gero wasu sana'uwa <laughs> tare da akwai gawa nan fa a a kai da aka karce su aka kaba su suka kwanta bacci inna kaga ni ka barin dubu wajen abbas ma yanzu ita ce sun sai ji labari abin nan an kama wayancin kaga ka bashi habbakin yi nauyi kuma ka jawa wancan sai ta baka mutu ana <laughs> ka kanke bai kuma kun samu cikin gwagwai yi ko shi ma bacci ce wai to da mai zan ne da karatu zan ko da fada da wa'in nan tun zan iya in ba su zo ba bayan na je gida na nemo su sai ke ba su sharaɗi ina ne eh, yau wa matan himan yi hibburu wani hau zalika ko wato da'i wato karfin bukata kan haɗu wata yassuri harakatin lisani da sauƙin motsawan harshe sai yadda ifo sabara sai kaga sai ya zauna na haƙuri mutum ya kafa haƙuri dole sai ya bari wani hada ƙala sallallahu alaihi wasallama ne mu'azu ai wannan magana ma a batta ta shigo cikin mutane har ta shiga cikin kokwalin mutane har su duk sun fada cikin wannan bala'in din mai wala ne haka annabi ce amsik alaika lisanaka har za ka kawo hikayar wani ko za ka shiga matsala har za ka aikata kako za ka shiga inda za ka yace amsik alaika sadaka. a cikin na akwai wanda zai iya rikon harshen fa abdullahi an gwan masu karke harshen ka ba za ka iya ba wani ɗan ɗaya wai ya rikon ka kama shi sosai iya za ka iya annabi haka yake ta ce wannan amsa alaika lisanaka in dai harshen ka zai faɗi wani abu kaga kwaye a filin ka rike yadda ka rike harshen na ran ce zagi wannan na kusa kai ba za ka iya ba to ka rike harshen ka sosai har ka rikon harshen hissi din ka rike shi ba ma manawi ba shi wanda aka ce a rike harshen da ce ah, ah, ah. ya rasulallahi wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi kana nufin za a kama mu da duk abin da muke magana da shi dole zai ka sai magana yanzu Allah zai kama mu da duk wata magana da eh, muka muka muka furta ta kamar misalin eh, me yake da suna dan eh, uwana alaji jehu misali kaga ce wani lokaci inda za ku zanna kafin a yi sallah ko kan ku yi dan kuskus ana duk sai kun je kun ba da rahoto da wahala duk dogon wanda aka yi isa kana shigo masallaci kaga ga ala tsaka da Allah kawai wani abokin ka zaktara na ƙasa da kai zai gaishe ka wani finiya ina sama da kai wani wane ne rector wani menene kanka kallon shi gaba daya wanda laifin aji da nawaje kada kai da sun cewar maganar da kai kila Allah bai karba a'a maganar da za ka yi ka gama kila Allah ce a'a wannan bai karba ba kes ne tsakaninka da Allah ba mai shiga tsakanin kamar ina ya da yan wannan ba sa nan ta wanda nake jin daɗin yi kasu ina son jin daɗin wannan karatu saboda da gani cikin dangi na nake karatu ba wanda nake jin nauyi kowanne mun yi amana ce muka zana tsakanin mu za mu gaya juna gaskiya to ka ko bazan zan zauna ina abin ce an yi sallah ne daga masallaci kun fita kofar masallaci kun samu wanti talatin to yanzu maganan nan da ku kai na minti talatin duka sai an bincike ku ita duk sai an muku bincike a kanta to kakuwa a cikin maganan nan ta minti talatin don kai kofar masallaci ba abun mamaki ta kai awa daya tun da irin wannan zaman daɗi da laifi za ga mutum bai gajiya a gida da magana ake ba zan iya tsaya ba amma ya gyara tsayawansa ya gyara tsayawansa mana sai ya kwashe awa ko maganan ba ta kare ba sai dai rana ta kore to duk wannan za a binciki mutane ita shi ne wannan sahabin da ce wa menene eh, amsik alaika lisanaka shi ce ah mazan Allah ya ce na'am wa ina da mu'aka zuna bi mana na takallamu bihi yanzu za a kama mu da dukkan abin da muka bari ai dukkan abin da kuka faɗi za a kama ku da shi idan gaskiya ka tafi da kai fa lillahi alhamdu in kuma ba ta da kai ba fa ba mai da kai kuma ba za ka koyi misalin kama ce ka koyi walanke ruwa <coughs> a duniya akwai inda ake koyan dubara karya samu rushe abu kai san baka da gaskiya amma san inda za ka bi kai bitin din wancan har sai ka rikita shi ga su ba rikita nan yanzu na ku a watsa masa tambaya ta nan a watsa masa tambaya ta can ta gaba ɗaya ya diriri ce ma ko su daga nan zai ce bai da gaskiya eh? to ka je ka da wuri ka bi da wuri zai yi baɗi a ƙasa to tun da zama aka yi aka karanta aka karanta fomulan istilahi aka karanta kaza din dan adam gabaki dan ka kalle shi ba zai wuce kaza ba wa in ma kaza wa in ma kaza a karshe sai a ce maka ma'aikaci ne bai wuce kaza idan mutumin gona ne bai wuce iri kaza din dan siyasa ne makiri ne kazan sa bai wuce kaza bai wuce kaza ga inda zaka ka yi kan kowanne mutum haka suke kallon sa daya baya daya to kaga sai da ji tsoron Allah kawai wa’ina na ma’aka zona bi ma na tattalin mafi. faƙalar sallallahu alaihi sallama shi ke nan sai annabi ike ce wa sahabinsa wa haliya kubbun nasu fin nari alama na shirin illa hafa ido alfinatihin ai babu wani abu da ke kifar da mutane cikin wuta ta hanci ba abun da ke kifa mutane cikin wuta ta hanci hancina su face kwashe-kwashen su to yanzu misalin ko yara mutum ya faɗi ta hanci ya za a yi mutum ya faɗi ta hanci ya faɗi a hanci ko za ta karanci ko daga tsaye ne nasarar nasara na zasa yadda za a yi kai baki kana daga tsaye wa imma a hoka daga can irin nan wani ɗin a hoka kafin ka zo ƙafa ƙafa ta yi sama kan ya yi ƙafa kaga daga nan me zai fara faɗuwa fiska za ta fara zuwa ƙafa da mai kama da da hanci hanci don ya daki ƙafa ta kwanfanan shi gangan jikinta biyu baya shakan hadisin dole ai kowane hadisi idan kan da kowace magana ka furanta ta babu abun da fa zai sa a yi wa mutum haka gobe kiyama sai su hutu hmm? akwai matsala a gaba sadin kullum akwai matsaloli akwai bala'o'i a gaba yi ne a ce in ban da ba don can inda Allah ke cewa Allah ta kana tsomin rahmatullahi da sai ka koma gefe ka daina ake bece ni kan wallahi abun da na yi ba zan sha ba kawai ma dai wuta za a gani ita kuma ba sai ce ba ce zali ne ba uwarta ne ɗazin uwarta ce ba damuwa yamma dai ko uwarta ce ai ne don ba gurin azaba ne ba wurin azaba ne ba kaji kuma abin ya wuce ya ka in ma irin wannan disili na diyar da za a yi sai a bari sai a gida to saboda kanan ko sauran mata ka koyi wa ku haka a masallaci eh, saboda masallaci ba wurin azaba ba ne ba ana son yaran kansu su dinga ɗokin za a je masallaci amma ya zama masallaci wurin azaba ne a wurin neman rahama ne wurin neman aljanna wuri ne na gyara kai to eh, wannan dama hal ma'anansa babu don kada ka je ka fassara sa da shin duk maganar da ake maka kaje can ka fassara da shin maganar yi fita ka ce bai fita ba to ya fita sun da wuri babu wani abu da ke kifa mutane cikin wuta a kan hancina su su dinga faɗuwa hanci sharaf wannan ma hancin fa sharaf kasan ba a magana ya tashi zai jini in ma ya tashi illa hasa da alfatai girbe-girben su ai gaga harshen kansa ya yi kama da ina wani littafi nan galibanin na ganku da shi kaman kaman takobin fitiki fitiki ke sai masa ko na na irin ne na yaran ko da su suka zo da irin takobin ba haka ake masa ba ko a dinga sauran ciyawa ka kwash kwash eh? wai dan gali ta din nan karatun yawa ake yi zana suka yi ba abin da ne ba kaga an kalura ya yi haka ya kwanta a kafa kamar mai yake eh? fitiki wanda ke bayan makantar sun salon rancewa kas kas ba kai mamaki ba nabi sai kira shi ido ba wani shi ne ido ba inda misali inda yana da fi sosai kafa samu masara kawai kat za ka dinga wata da ya maka yabu na ciyawa ma ka samu ciyawa ta yi sama ɗin nan yi ja zama an zai ka dinga sare ta ka ka sare ta ka ka bi duk ka sare gidan abu da dinka kun gari hafa ido wannan kaga shi ne aka ce a sunan littafin a fatun lisani <laughs> na so daga cikin a da samun littafin amma ina duba ko zan ga wata kofa ko zan ga wata kofa sai mu yi shi to ban ga kofa ba hmm? a nan ba ka dai kai kaga shi kenan kai ne da ba ki ta wannan ina dan to ka fi gana na safin nan ba kun gani kai kai kamata bul bul bul bul ka juya ka gani ga shi na wannan kasa ya dauka ko to yi ta tattaka mutane ka gan shi a kwanci ta in ka lura ai girbe-girben da muke eh, in na gaya muku a cikin masallaci fa in ba mu mai da hankali ba a cikin masallaci in aka ce an tsaya da gato, in ka juya ka kalli dan uwanka girbe-girbe za ka ware ka girbo ya girbo ka girbo ya girbo ka girbo ya girbo in da mai da hankali ba a je shi ta rabu da sautan su duk mai so ita za ga yawa ya gani saboda ya yi nisa mata ba kuna son gani kuna iya abin da din abin nan amma dai to ko zama fatare da ni hasa'i ta ga sai mu ce kai annabi ma annabi magana zan da gaske annabi ne don daga dubi yadda harshen za a mai da shi kai da ganin da abin da ke haka kaga jirgi hasa ido alfinati ba abin da ke jefa mutane wuta ta hanci ko ta hancinansu face girbe girben halafansu to haka harshen zai kasance da dubi dai mutum kai da mutar da muni ko da ba hakika ne ba amma na san yafi wanda muni kwatantawa kawai a kai, wala sayyama to ballantana ma idan saratil da idan saratil ma'asiyu al-lisaniyatu mu'tadatan lil abdi ballantane ainihin idan wannan sabon na harshen ta zama al'ada a wurin jama'a in dai za a zauna a majalisa tabbas sai an kawo wannan girgirgirbe ai a ka lura ma kamar magan da kuka dinga turka-turka a kai ai ka haihuwa ya ai kai baka san ma ba kaza kaza ba yi don wanshi ma ba kaza kaza kai ba ai dan wanshi ma ga ai haka ma ya faru ga minista kaza ai haka ma ya faru ga wani kaza ga wani kaza haka ai alisaniya mu'tadatan lil abdi فإنه يئس عليه الصبر عنها يي حقوري دغا وانا ابن ان ما ما ينا ينا دا وينا دا وحالا فإنه يئس عليه الصبر عنها ها جتني إيه؟ يا أسرقو إيه، يا رنانا كلين قفدي يا أسرقو tana jin wasa yadda ya karanta ya fitar da kalmar su ya asirmu zai yi wuya asaro abu mai wahala to nan ka ga ya izu kalmomin su ne daban-daban amma dai ma'ana ɗaya ne naku ne asali da ma'anan ta canza da sai mu dawo naku hmm. Hmm? ya izu kuma asali ne ko ka gani ko ya izu hmm? ina yake nan ka que te no voy a o cana le coy, que no voy a leer, que ya izu alaihi asabaru anna idan mutum ya saba da hira yana da wahala mutum ya hakura daga gare ta wani haza ta ji don rajula isma'u za ka samu mutum ya komun laila yana kiyamun laili ya sami su za ka samu mutum yana kyamun laili zai iya kwashe dare malam wa ya na nahar da rana ma da ina azumi yamma na yi ina ka ga ya tafi neman abin buɗe baki yana burge ka wa ya tawarra'u da istinadihi ila wisadati hariri yana kyama ya kashin gida da jikin da fulo na alhariri ba an ce mutum namiji an haramta masa ya kwanta kan alhariri ba an haramta wa namiji sa alhariri to shi za ka ga saboda kudi yana da su in dai don kudin alharini da wata tsaya bai yana da su amma ba zai jingina akan kan ba saboda haram ne go amma da za ka ga bai barin gulma. wannan nan mamu ɗin da wannan hikayen da wannan maganganun mutane to ko rediyon nan kansa ai nan shafi ke bazawa hmm? kasuwar O oh, wanda ta fi yi shi ne ya zama mai aka ce masa fakiha fakihatul insari ina gana haddace na wani fakihatul lisani fakihatul insari ba da labari kabar labarai kansu akan haka suka tsaya ba da labarin wani abu da ba sani ba kai ga mutum ko in yi samu labarin yana gudu ya je ya sanar da shi amma in karatu aka yana bai ya tara mutane musu shi ko sai na ya je ma ya tara iyalansa a ce ka ɗauka alhamdulillahi gwamnati nan tana nan anan tana ji ga ɗaya ga jikoki suna je to ku zo me za ku ce mana akan karatun nan yau ku zo wani ka samu daga cikin jini zan maimaita ce zo ka maimaita to ka zama malamin gidan cikin wasa da dariya ya maimaita yana maimaita wannan ya maimaita to a ƙarshe kaga to kai ne a ƙarshe sai ka zo kaga sai kai ta aliki gida ya fara sabuwa bi izinin lahi wannan gida za a kafa za a samu iri a jikin gidan iri ko wata warra min isnadihi ila wisadati hariri saboda tsantsari ko me yake ko wa wisadati haririn ko lahazatan wahida ma'ana ya jingina da akwai ɗan kaɗan ma ko ya jingina ko gidan baƙi ya je irin gidan abokai ɗin ko gidan iyayen gida in yi jan ya ga a'sa ala ya taka da Allah sai ga wannan sai jahilci kai rashin tsoron Allah Allah daga jingina da tulon alhari ne ba wayi tsalle ƙulisa na amma sai ya saki harshen sa fi dibati zai ga shi ne ayar da aka arrafa giban sai zikiru ka aka aka bi ma ya karahu da za ku tuna wata rana muna magana ko almakafidu ne wani yaro yana zaune wajen filan nan ko dai wannan ko wannan ya tsaye na a'a to ai magana malamai ai sun yi abu ne menene menene wai shi ne zai bani cin hanci yana jinsa har da ai ba irin ka suke ba su su na ce kai mun san maganar banza niyya nake da manne ni duk ɗaya muke ka zauna ka dinga ba da labarin malawa ne ya yi kaza mala ka ruba kan ga asiri ka zauna kana magana yan siyasa sun kasa kaza ka ga wata fitsarariya daga garin kaza ga abin da take da abin ko ka san Allah sai ya hada ku gobe kyama ka ce mata tsara hmm? to baka dubi ka darkonta shi kansa ka darkonta ban wahala da rikin ba ka ɗaukar yanzu a ce za ka tuba ba ka ga daga cikin sharuɗa kafin ka tuban ba akwai sharuɗa ba ma ba a ce mutum yau ya samu yi yana dama ni tun da nake ban taɓa ganin wanda yana dama kan laifukansa bai na hawaii sai dai in yi magana in an yi magana laifuka ya nuna ma tsoron Allah yin yau in an ji ma za ka same shi ana dariya da shi a can kaga ina na damar kabuwar wannan magana da za mu zo kan tuban amma dai wannan dinnan za ka tadda mutum ya bar abubuwa yana aikata ayyukan alkhairi su azumin nan da ake gani su wane ne duk ina aikata amma ya kasa barin cin naman mutane attajiri yake don mutane za su yi mara da ah, tajiri ne bai karatu ba to malamin ma kaf malaman nan gidansu majalisar su aka fi cin naman mutane ana zama ya labarin wane ke a yi wane ya faɗa kwanan na ya masa kaɗi kaza kaza kaza wannan kar to haka idan baka zo da wani labari ba za ka gaba a murna da zuwanka in tambayoyi ne ka zo da su to wani su ma bai kama da tambaya ba in kana son karatu ka same su a masar inda ake karatun eh haka ike ai dama wannan mun karanta wannan a cikin wannan littafin amalul kulu inda yake mutane gaba ɗaya sharri ne dafi ne idan za ka ba wanda sosai sun ɓata ka ba na muka yi magana kulta ba ba ka cakuɗuwa da mutane ana shiga a zauna da mutane kamar matsayin magani Ciyo kai ya dame ka mura ta dame ka makogoro ya makale kai na ciwo majina na zuba ta can wane ne na zuba ta can wannan ita ma malam ga magani wannan ita ga allura wannan ita ga wane ne <laughs> wannan ya zo da lemonsa wancan ya zo da cittasa da wane ne wannan ya zo kaza Mala in murya ka ta fito ina ruwanka da sauran sauran fa'ila Bona. Eh? akwai wani maganin mura an tana ga a kamar yin muran ta ka kawo yanzu dai na warki balasa wace a wani ba murya ta ta da daren masu bakin ciki masu na ba ta saura ta koma ta zaga haka suka ɗauki lafafi ka suka kai min wai ba a jin magana na sai ga guda mu gobe fa washe gari ta daɗa washewa yanzu sun sake washewa kamar ba ni ne jiya ba sai ta dawo kuma na san ba ta tafi ba gaba ɗaya za ta dawo to wannan tsakaninka da mutane magani in ka warke ina ruwanka da sauran ya aka sai aka in kana da likita ya zo duba ka ce to haɗa da wannan maganin ka in ka samu mai mura ka ba shi aka ranar da cewa shafi'u kwashi wannan maganin duk haɗa duk ka in ka samu mai mura ka ba ce malam a ajiye shi watan na ce mugun fata kake nan zan sake mura da kana an aje ina sake ba zan sake ba ba a wannan mamuran ne ba a waccan ne muka yi da shi wannan kole-kole bai yi ba ya ne kone da zare masa ido ya koma wannan nima mutum ya kasa bari kai magana a yana daga cikin mai kama da hikaya na ɗaukan magana a kaita tun da iya zai wannan bazawa yake ya ci harba nan ya harba nan ga waya an samu yanzu tana taimakawa nan muɗin yake daɗa karɓuwa wal mufakkahi ko eh, fi a da fukaha fukaha ko shi ne dai abin da za a ci mai abin da ke kawo dajiya abin ba da dariya fi a aradil halki kuma za a ba da dariya da mutuncin mutane sai ya yi abin nan ba aradil halki hmm. ban ji ba eh wata fi a aradil halki ko ya tafakon nan zai kyau jama'a a mai da neman ɗinan ta'u ya fi muna mutum da dai dauka a kai ko ibrahim ke ba na sa wanda ne ku ibrahim kama ta wanda yau ba da muka wuri ba ba da yawa ana kaka baka gyara ba tafakkuhu irin wannan wata rana sai kaga an zo karatun karafa mai kafa ga shi dai an gyara sai dai albarkacin ku sai ga wani ya rike da kyau wata rana za ka ji mata kan rike ta wata ta gani wata fakko marmari ah, abun kayan marmari ne a yi ta tafakkahu da biyan bukata wasa da mutuncin mutane fi aradin nasi wa rubbama rakhasa ahlus salahi so da dama akan samu mutanen kirki masu nema wal ilmi da ilmi billahi eh, ko ورخص أهل الصلاح والعلم بالله والدين عينهم ala على ma la لا alamu. وكثير ممن تجده أن يتورأ عن الدقائق من الحرام ذنكم أي يعني إيه، وربما إيه آه خاصة أهل الصلاح آه وربما خص أهل الصلاح والعلم billahi والدين والقول على ala ما لا يعلم to yanzu sai mu duba mu gani amma dai na ku dukkan ku kun yi a khassa kai anta kaga ana ka an naka mhm. wani ne hmm? Ise yace khassa rakafa idan fa khassa nan naga to wanne ne sabon bugu a ciki eh na ka ce shekara ne eh na ka tsoho ne kashin da ba gyarawa rakafa bayan da wani ba ba sai kan maka shawo Allah namu namu fotokoi ne mu namu ba magana shi saboda asalin suka ɗauko shi wannan namu wani bawan Allah ne ya ɗauko maganganun ibn al-qayyim ya tara su anan shi ne littattafai daban da bai ɗauko na tsohon na ka sabo ne ko an yi gyara gyara aka yi sabo ne sabon bugu da ya ga sabon bugu ne duk bugu in za a za a gyara ai za kan gyara kurakuran da ke ciki ya yafi kaga aka ce wa rubbama hassa ala salahi sau da dama ma za ka an keɓe mutanen kirki da abatawan ya hassa ya sadu ne ha sadu hassan ya fi hmm? a akwai mana rubba ma akwai shi amma wato rukhisa round ɗin sai ka kewaye shi a zaka zagaye shi da fensu hmm? ya eh, kwasa na yi eh. ra'udin ka kewaye shi kawai shi ba a yi da ita wa rubama da dama ma za ka tada cin naman ai khassa ahlus salahi an fi keɓe mutanen kirki hmm? za ka ga aka tashi cin yin irin wannan eh, cin mutuncin a dinga wasa da mutane za ka ga da gidajen malamai ake da gidajen malamai ne gidajen malamai za ga ana dauka ai ka ga malam wani ka ba ne ai ka gama malam wani ka ga haka tsakanin tsakaninsa da yayansa ai ka ga malam wani ga irin abincin da yake kaza ba ai ka gama malam wani ai baka ga yan gidan rediyo da suna son a samu yadda za a dinga cin mutuncin malaman ba sai su kira malaman su hira da su abin kuke nema kuna shan wahala ga shi na mai sauki Allah ya gafarta malam wai ko a karatun ka mai kasha ba mu dan gajeren tarihin ka ka je ka yi magana ka yi magana ka yi magana ka yi magana haka kai karshe sannan a fara cewa to Allah ya gafarta malam ya abinci mai kake sha'awa da kaddarawa da zaka samu to a duniya wanne me ifi ka daɗi a duniya to menene yake baka haushi to menene a ce kaza menene a ce kaza wai yau dan jarida ne zai ce kana son kai suna mu dauka ka <clears throat> ga mu kaza kawai ko kyauta su kaza su kace, za su yi maka irin wannan abu ka bisu Ya yara ko ya tara kuma gaba ɗaya mace gaba da roƙon Allah kafan duk wanda yake keɓe wani sai ya ce sai mun yi maganin sa ka ga dubi juraiju bautan Allah iya suna wata yarinya ana labarai kai jireji wa Allah kai jireji ya gagari shi nan kai jireji ya in iskan nan waɗe mutum kai jireji yarinya na targe da Allah kuna samun fitine shi to ku bani dama wallahi na bata shi shi kana ta ci gaye ta je ta same shi Allah ya kabata malam na zo ne aimin du'a'i ni wallahi ni wannan zama ka yana ba ni sha'awa ne in zauna in zama ka idi ce vitamin daga nan baba sai ta koma ta zauna a wurin sai ga wani makiyayi garibu a ta yi tana zauna a wurin dole sai ta yi abin da shi da daddare sai ta san yadda a kwana a tashi sai ya zo wajenta shi ke nan wannan makiyayi kawai da ga yarinya shi ke nan ya ci gaba da fasadi da ita malam da sai ciki kawai ta gida mai ke faruwa ya ce eh, juraiju aka ce ta je ta kai kanta ma tana zagayawa cikin jama'a hukuma ta zanta ya aka yi ciki babu miji yaya ta ce juraiju ne malam ne malam ne wanne malam a nan kafan sarki sai malamin karya malamin banzar aka tura sojoji kafin a karfa inda yake aka yago ɗakinsa ƙasa aka faffasa shi za ka tafko shi yana sallah aka fara zane shi ita me yi ita baka san abin da kai ba ko wannan yarin fa waye mata ciki da shi ta aiku to da Allah me za ka ce shi da ka santa ce na santa ta zo wuri na karatu an gama ta yi da wani wani kada kada karatun ya tsawo kasan abin ya min yawa sai to ba da ka ce to aka fara zane ki a ko baya ina yaron ko bani na fi laraka biyu ya na fi laraka biyu roƙi Allah ya ce Allah ka fitar da ni ko kawo yaron aka ɗauko yaro ya sashi akan kafafuwansa wai ɗan shi ne ita yaro waye babanka ita makiyayin nan da yake kwana ana kowa yadda wulala na lillahi wa inna ilaihi raji malan ka yi haƙuri ke yaya aka yi ta ce gaskiya ne na zo wurin sa kula ne shi kuma wannan yaro da ke kwana a nan shi kenan muka ci gaba da mu daga nan aka yi ta tuba ana cewa za mu mayar da ɗakin kana na zinariya ice a a kuma yi da shi na ƙasa inda kika kuma min da kana haka to kasan idan aka ji kana cewa ai kaza kana ce ga dabara kaza kana ce ga dabara kaza sai ce to bari kai yana nufi ne ni da nake faɗin wannan maganganun kasan za a hari to mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya san abun da nake nufi ba ana nufin ci mutuncin wani bane ba saboda kana hatta ai akwai hikaya wani eh, wani tsotso suka kawo din nan ne ne eh, wanda ina da wayan bala'i ina ba kira rafi ina da wahala ka kama shi rashin sanin sunansa ba zai cutar da mu ba a a mai hmm? yau ba alaji ka tsaya a nan ya ce ɗan ƙarami ne yan shan ƙato ne ba ba na bakin rafi ne yautai ma ba bakin rafi yin jini a da ruwa mu duk akwai yautin ba mu da ruwa ma a yawa shi na sai dila isa mai shi eh, mai yake da suna wai asali zakara ne dila ije zai eh, eh, shi tsuntsun ya samu zakara ce kullum dila ikan zo min ice min wai in sako tun na jin tsoro kada ina ce a zai hau jiya bai hau ba amma ya ce gobe sai ya hau ya ce rabu da shi bai hawa in ji wannan tsoron hikaya ce tatsuniya ce shi kenan da yake ba a yake ce sai zan zakara zakara nan nan da dila zai zage shi mai rama sakko ake ba sakko ba zan hawa wannan gurin ita hau matsiyaci wani kai da hawa nan sai dila ya shiru ike wani shege ne koya maka wannan dabarar sai ce tsohon ba sai ke ba shi shi ke ya same shi ce kai wane ita idan iska ta taho ta gaba ya kake ita hin juya idan ta taho ta can gaban fa ita sai in juya nan in ta kullo ta haka sai in juya sai ce to idan ta zagaye ta ko ina kudu da arewa gabas ta yamma tana zuwa fufu ya kake yi ka tsira sai ce sai sa kafata a tsakanin kai na a cikin kafata sai ya sa kafansa a cikin abun nan kafin ya gama sawa ya tafi shi sai ce dan banza kana ba wani shawara ashe baka da hankali to mutane suna da wannan muguntan wannan abin in kana nan kana faɗi sai ake bai an gwada akan ka da haka shi ma wannan da ya gwada ma akwai sa. roƙi Allah a dinga kiyamun laili ana roƙon Allah domin in baka faɗa shari ba sai an san duk yadda za a yi a jefa ka shari sannan mutane dama ko ka dame su kowa na jin da yawa shi ma ta same shi to daga nan innamal amalu bin ce Allah na gani ba ana faɗin wannan magana don a ce mutuncin wani ba don in akwai wata hanya da ika mata akwai ba inda za mu gyara yan malam salisu na ce don allah ya da wannan abu ya za ina za a kullo wannan lamarin sai kamar yi mu gama shi tukuna to idan kana faɗin irin wannan ana na ana haƙe da kai mata tsanna nesa suna haƙe da kai maza suna haƙe da kai attajirai na haƙe da kai malaman kansu suna haƙe da kai to ballantana kuma dama shaɗan shaɗan sun ya wuce musu gaba ce to ranta ya ku sai mun saukar da shi ƙasa shi ma sai mun durƙusar da shi ba komai in ka durƙusa wani abu ne zai laifi kai wa Allah Allah ya baka amma har Allah na tare da kai wallahi bakin ciki bai ma komai ka ci gaba da gaskiyar ka don ku zama kuna sane da wannan shi isa za ka iske wannan nukutan da dama an fi neman sharri wa mutanen kirki so ake wa dariya so ake wa menene shine wannan wa khassa warubama wa rubbama khassa ahli salah ahli zaka ga an keɓe mutanen kirki da yi musu abun nan yanzu ba ka gaba fara fim ban mantawa na cin mutuncin musulunci ahli suna ba eh, me eh, fim a aka yi sunansa a ko sa'a a saliha ita ce tauraruwa fim din saliha tana sa hijabi tana rufe fuskansa tana rufe menene sai da suka kai sai ga da ciki ai kaga wannan cin mutunci ne kuma fim din ya karbu yaron da ya haɗa fim din lokacin muna da ƙarfi muka je mun dauki mataki wanda yaro duk inda yake sai mun cafke shi sai mun yi maganin sa kaza kaza kuma maganar ta digari sai dai zai same ni shi shekaru inda zaune na karatu bub ishi ko zauna yace malami ne wanda mai fim din nan salihah wallahi ban yi niyyar don shi mutunci musulunci ba wallahi uba na liman ne ina karatu kaza ga ƙauyenmu ga garinmu kuma in kana shakka ka so a kai ka kaje ka ga ubana a jama ka cuci babanka ya ce to na warware na karyata ko na yi wane ne to ya riga ya shiga kuma sun da daga irinsa suke nema wannan fim kuma ya riga ya yi to ba san dai Allah kada ya san shaidan tuba sa ba in ya tuba tsakanin sa da Allah to Allah ka yafe mata in kuma ya iya abin da zai iya yi ya goge don in an ga dama ana ma iya sakin fifin a Najeriya a fitar da shi wani wuri saboda karanta haka khus akan keɓe ahlus salahi wal ilmi billahi da ilimin addinin Allah a fata su waddini masu addini masu riko da addini wal qawli ala Allah ainihin bi amala la ya'lamu sannan mutan da an ce an bata su ko wal qawlu Allah shi gaba da wattafaqu din can ko nan kinta ya kamata a ce akwai full stop na ku kila akwai tsakanin waddini akwai wani abu a'a ba ba na ku ba na kowa da kowa kai wani ne naka wadda mu gani ina nan me wanda muka yi amfani da shi da zo naka kama na mu gani Yeah. ci gaba da wancan magana ne kaga nan tun da can da aka ce eh, wa'ike da suna wata fakko kamar shi a cikin baka yi daga tafakko sai da aka zo nan gurin ina ne eh, wata fakko ina baka ne yawa gashi na kaga an rufe magana dai wal qawlu iyakacin magana kenan a wani kofi ne suka samu wannan wal kaulu haka yake kan akwai kwama ya dauke wanka wannan wal kaulu wannan wal kaulu hatta akwai wani alama wurin tsayawa da faɗin magana akan Allah wal kaulu shine aka fassara shi ala Allah ma la ya'lamu idan ka samu masa ma zai zama da daban wal qawlu ala allahi ma la ya'lam <coughs> da fada wa Allah maganan abunda abunda shi ma bai san abunda ke faɗi ba ma la ya'lamu kawai ya yanka ƙarya ya fada wa Allah wa kathirun mimman tajiduhu da daman wanda zaka fame shi ya tawarra'u kaga kowa na ku sakin layi ne ko mai daga yana sakin layi fara eh, eh, na je yawa wa kafirun ko na fakin layi ne wa kasirun ɗin nan kaga wata magana ce mai zaman kanta in aka sata gaba ɗaya tun kana gane sai ka rasa kanta wa kasirun mimman jiduhu da dama wanda za ka same daga wanda za ka same ya tawarra'u an daqa'iqi yana tsantseni daga kanana ƙananan zunubai ko min al wal qataratu min al khamri yana kyaman igon giya igo ɗaya na giya ina gafe ya wanke kayansa sai ya yi ta istighfari fa subhanallahi giya amma za ka same shi na cin nama mutane wa mithlu ra'asil ibrati kwatankwacin kan allura in ka tsumbula allura ka buga ta to dan igon wannan dan abin da ya fa na menene minan safi sai ya wanke wala bali amma abun bakin ciki zai ka samu bai damu da birtika bil farji al harami sai ka ga yayi zina kuma a cikin jama'a yana karantar da mu wa'annan yana karantar da jama'a irin wa'annan ƙanana ƙananan haram da haram manya manya da menene da sauransu amma karshen ta sai kaga in tafiya ta tafiya an kama shi da zina haisa malam zama da mata bala'i ne babu wa'anda suke abin tausayi irin malaman islamiyya wallahi malamin islamiyya abin tausayi ne ballantana a ce kuma samari tun da an haɗa bala'i da bala'i to tsofaffi ba fa son su karanta tsofaffi sai dai kafanin su gidajen alabai ko laifin ku ne masu kuɗi da bakwa taimakon su a san yadda za a yi a ce a zama ce to wani kai maka haƙura amma don Allah ka ba da rayuwarka akan koyar da jama'a tun da kaga kana da mata kana da yaya kila sha'awa za ta yi sauki a gare ka ga yaya ga wane ne to duk da haka sai an hada da tsoron Allah domin za mu hada waɗannan yaran mana ba bala'in yanzu kaga masu kuɗi suna san yaya su fi hadda an turo maka yarinya kamar kwai kuma za ka koya mata ka yi magana ka karanta ka ji ka karanta ta ji malam ba ka sanin yayin da za ka koma kana wata fuffuka kana nuna malam ba za'i ne sai dai to ba za mu hana ba amma dai malaman islamiyya sai ku yantawa amma wallahi kuna cikin miliyan ɗin bala'i kun fi sauran mutane fada cikin masifa ga ko ne ala sunna kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau kwatsam ma da sai ta da mutum ya fada wani bala'i ko da ka kaddarawa an bi an kore an bi an karyata malan jahilai fa za su gano malan wani tsakaninsa da wanke akwai alaƙa mai ƙarfi ya kira ta ya sa ta aiki ya kira yanzu yaran da ake zaɓa su zo su gyara ofis ko da kuma ake zaɓa hmm? tsakanin da Allah sai an ga kyakkyawa cewar da su goge ofis wannan yar gidan alhaji wani ne wannan yar gidan malam wani ne wannan yar gidan malam wani ne to yanzu na sai ka ga malam kayar hmm, bayan suna tashi akwai bala'i akwai bala'i a bari halaka a ci gaba halaka sau daga haka mai ke da suna eh, eh, yana kyaman igon allura na najasa yau gashi kuma ya tara da farjin mace to irin yan ƙanana ƙarshe sai zai koya mata barki saboda wannan abin sai an yi aikace kama yau ka ai lokacin mun yi wani karatu da mata da suka faki jiki abin da ke faruwa islamiyya malama malama akwai ɗanyun abubuwa ɗanyu birtika يبالي harami الفرج yau ka an أن rajulan <coughs> kama an kama wani labari wani bawa daga cikin bayan Allah <coughs> hala ati, ya ta da mace a janabiya falamma arada muwaka ha, lokacin da ya tashi ina son zai tara da ita kala ya hazihi gaɗi waje haki bai wa Allah sai fiskanki da kunya kallon fiska a ne dole a rufe fiska amma ba wannan zamanin ne ba an hana mace ta bayyana fiska ga shi kuma zai yi zina da ita tana rufe fiska ya ce an hana a kalli fiska kuma mutum ya je ya buɗe bargi ya bu ya yi muni fa'inan nazara ila wajen ajanabiyyati kallon fiskar ajanabiya haramun وقد فعل رجل عبد الله بن عمر wani mutum ya tambayi abdullahi dan umar wancan magana ta kare an dame ba'ori me hukuncin kashe sauro an mutum ya harama da aji sauro ya cije ka ka kashe shi me ya biyan menene hukunci za ka ga tambaya mai kyau amma ne mu tarihinsa ba yi sa ake san in mutum tambaya ka gan shi tukuna ba in wani ba zai iya maka tambaya ba waje eh to ai wajen namu ne na ga ma ba ba ma babban ne ya fita ba ga kunan a gefe ku gefe gefe na kofar masu girma girman nan ‘ya'yanmu ne akwai su ɗan cikin ne kuka ne na ji ayi babba ya fita yi isa idan kana karatu duk wanda zai ma tambaya ka dan shi ina kakaro ma tambaya sai ka faɗa masa halinsa tun da kakule-kakule bai taso ba muna kokarin mu kawar da manya-manya to shi ne yake tambaya abdullahi dan umar kashe sauro sai ya kalle shi ya kalle wa yadda suke wannan tambayoyin faƙala unzuru sai bawon Allah ai ji wance da Allah ku dube shi da Allah ku dube su sun dage da musu sun dage da gaddama ila haula yas'aluni kuna tambaya na an damil ba'udi wa kada qatalu ibnu binti rasulillah ko ne fa ku kashe eh, dan yar manzon Allah mutanen iraki ne kun kashe hosaili ainihin ɗan ƴar manzan Allah kuma yanzu kuna tambayar ne hukuncin wanda kashe sauro in ma da mutane da su magana ya kamata ko ku to ita kana koyawa dole ka ka tara tunaninka kuma ka dinga neman sanin mutane daga inda suka bullo daga irin halayensu don ana zuwa a kafa maka gaddamar da karatun bai yi amfani ba ma wanda zai amfana ya tafi haka alhali wancan gayi da ke sai ce ku duba kuka rufe ido kuka kashe ainihin dan yaran manzan Allah kuma sannan kuna nan a kaba kuna tambayar mai hukuncin kashe sauro ku ji da zunubanku faƙali kuma abun ya dace min je wannan ibnu qayyim ne Karibon. min hadhihi na hikaya Mai kama da irin wannan hikaya kuntu fi halil ihrami ji shi ibnu qayyim ɗin kenan wata ran yi harama da haji ne qaumun min al wasu mutanen karkara suka zo suka same ni al-ma'rufina wanda an san su bi katalin nufusi masu kisan kai kamar misali ne a ce maka da aka yi sa'a ga wani dan kidinafin kai kafansu suna cikin waɗanda suke kashe jama'a suna kashe jama'a sai wai zan na yi zai na ce me hukuncin kashe kwakwata a musulunci hmm? ba sai ka kalle shi haka sai dan kana jin tsoro ku da kuke kashe jama'a daga a wannan ƙauye kuke ba ku da kuke kashe jama'a sannan ko ne masu tambayin mai hukuncin kashe kaza ko a ce misali mai hukuncin eh, in kashe barawo to kashe mai kaya ma. bayan sai a sama mai hukuncin kashe mai kaya don a ɗauki kayan shi sau da kana ma'arufi na bi katalin nufosi shi ya san su wal igarati alal amwali da kai hare-hare wa dukiyoyin mutane aka kaban irin wannan ne an san wannan sun daga cikin haɗu waɗanda suka kai hari kauye kaza sun daga cikin wanda suka kai hari kauye kaza yau hare-hare za a iya ce maka an san wanda suka zo ana sallar juma'a fa suka kewaye masallacin juma'a suka rufe su da duka ko da ba a ce bindigogi ba da kashewa da wane ne haka suka rufe su to sai ga su yau tambaya an igarta ya ce an fara yas'aluni an qatalil muhrimil qamla Allah ya gabarta ma nan menene hukuncin mutumin da ya harama da aikin hajji ya kashe kwarkwata fakultu ya ajaban likau imamatinku la ya tawarra'una mutane la ya tawarra'una an katalin nafsi ba sa ƙyanƙyanin kashe rai allake harrama allahu katalaha wa yas'aluna an katali قتل القبلة fil irani to dai haka shi na kace sabarun Ya ga mutu yan ƙanana ƙananan abubuwan a matsa musu ga manya-manyan abubuwa an kasa yansu an kasa baransu in muka koma yau cin naman mutanen nan gulman nan yi da mutanen nan aka mutanen nan menene menene cin nan abubuwa ne manya da ya kamata lallai in ana son a jaru to za a faru ta kansu ma da nake cewa wannan sai an gama zabi mun riga mun fara ma faɗin maganin tun kafin tun da an yi magana daga cikin illoli akwai hulɗa wajen abu nawa aka faɗi biyar na ɗaya oh shi da shi kuka fara ba akwai shaba'u ba akwai nomu bigairin lagi tattaman ne to akwai kwaltar to wannan cakuda a wurin kuɗa ko wurin an yi cikakken bayani yadda mutum zai kiyaye zama da mutane har ko za ka zana da mutane sai ka aikata wani abubuwa dole ka fara daga ragewa haka kai matsayin ka yanke kamar yadda wani ke ce to ko in haka ne dai yanzu in lamarin haka ne to sai dai mutum ya zauna daga masallaci da gidan shi hmm? wallahi addu'o'i sannan kuma dole ke wurin nema abincinsa tun da lalura ne ko da misali a ce maka ga tsofaffi an gama aiki ana ɗan karɓan fenshin wajen karɓan fenshin nan sai ka da abin da za ka sadu da shi to haka mm. eh. ni ya eh, to ai malan na fi kowa shiga hadari dundun na fi ku shiga hadari kuna da masotarar da za ku so talle ni ko ban da ita yalar alkhatar muhudikun bi shi ne muhidun hudu aka ce yau ku shida watan bakwai saya الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم أدمنا بالعلم وبينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين